ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين a ranar alkiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko da fuskokinsu sun yi baki alamar da take nuna taɓewarsu ashe a cikin wutar jahannama babu matabbata ga masu girman kai ga barin imani da Allah da manzanninsa tabbas akwai a cikinta akwai matabbatar su